yanzu da muke magana yammacin ranar talata ce da ke daidai da sha biyu ga watan ramadan a hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da talatin da daya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na hamsin da bakwai daga cikin jeren jiyar karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wa take da alkur'ani mai ujizoji idan jama'a musulunta ba muna tafsiri cikin suratul baqara surar da Allah madaukakin sarki saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ita bayan ya dawo garin Madina Madina cibiya ce ta al'ummomi iri-iri kabilu mabambanta addinai daban-daban aƙidoji daban-daban kowa da manufofi irin nashi wasu daga cikin mutanen da ke zaune a madina kamar yahudawa mutane ne fitinannu waɗanda su ba sa ibada kuma ba sa son wani ya yi ibada ba su da wurin ibada kuma ba sa son kowa ma ya samu wurin ibada da haka daga cikin karatuttukan da za mu yi a yau allah maɗaukacin sarki a cikin waɗannan ayoyi zai tabbatar mana da muhimmancin wuraren ibada da kuma tabbatar da cewa zaman lafiya kawai shi ne a bar wuraren ibadun mutane su sakata su wala Allah maraukakin sai ke ce wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن ومن أن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ونين zalunci? fiye da wanda ya hana a ambaci sunan Allah a cikin ɗakunan Allah babu wanda ya fi wannan zalunci ɗakin Allah ka hana a yi zikirin Allah ka hana a ambaci sunan Allah ka hana a yi karatun alkur'ani randa duk ka samu kanka a ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka ka fi kowa zalunci Allah ya ce wasa'a fi kharabiha sannan kuma yi kokari wajen gurgurza waɗannan ɗakuna na Allah ulaika irin waɗannan mutane waɗanda suke hana ambaton Allah da bautar Allah a cikin masallatan Allah ma kana mahim an yadkhuluha illa khaifi bai kamata ma su shiga ɗakunan Allah ba sai a halin tsoro lahum fi dunya a wannan rayuwa ta duniya kaskanci ya tabbata gare su ولهم في الآخرة عذاب عظيم sannan azaba mai girma ta tabbata gare su a ranar lahira malaman tafsiri sun kai sun komo dangane da cewa wai ita wannan aya da suwa take ne wasu malamai sun ce wani bama guje ne mai suna bukta nasar albabili mutumin garin babila ta iraq ba majushe mai bautar rana da majushe mai bautar wuta wato da maguje ya ɗauro yaƙi ya zo zai rusa masallacin bautin makadis kuma da ya zo sai kiristoci a lokacin nan suka rufa mashi bara sai ya rusa wannan masallaci ɗakin allah don haka waɗannan malamai sai suka ce wannan aya tana magana ne akan wannan ɗanyen aiki na wannan da maguje da kuma wannan mugun aiki na waɗannan kiristoci wasu malaman tafsiri su ku sai suka ce a'a wannan ayar tana ishara ne dangane da kafiran makka da suka hana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shigowa ka'aba domin ya yi umara a lokacin hudaybiya suka ce in ya fice ya shigo za a yi tashin hankali don haka annabi na ji yana gani ya juwa daga bayan garin makka bai shigo ka'aba ya zo ya bautawa allah ba wasu malaman ku sai suka ce ba a musu waɗannan maganganun duk su zama daidai amma ba shi ƙur'ani ba ana nuna bawa yake ba ne akan dubi me yake cewa wannan magana ta ƙarshe al'imamin al-qurtubi shi ya tabbatar da ita a cikin tafsirin shi gaskiya ne Allah maɗaukacin sarki idan ya saukar da alƙur'ani zai zama magana ce yake a kan wane da wane da wane da wane da suka yi mugun aiki ko wane da wani da wani da suke kyakkyawan aiki amma kuma wannan baya hana wannan magana ta aiki akan duk wani wanda ke biyo baya da haka wannan aya idan ta kasance tana magana akan bukkar ne da ya rusa ka'aba ya rusa baitul maqdis da kiristoci da suka taimaka mishi babu ji ma'ana ce kyakkyawa ma'ana wannan mutum ya fi kowa zalunci a zamanin shi kiristocin da suka taimaka mishi sun fi kowa zalunci idan kuma ya kasance mutanen makka ne da suka hana annabi sallallahu alaihi wa sallam a je ka'aba masallacin Allah ɗakin Allah harami ya je ibada suka hana shi ambaci sunan Allah nan mata dace amma ya kai mai saurare ina so ka sani da cewa Alkur'ani Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ne dan ya daidai da kowane zamani ya daidai da kowane gari ya daidai da kowace irin al'umma alkur'ani ya sauka ne don ya dace da kowane irin aiki na mutanen banza da suka yi ko kuma mutanen kirki da suka aikata da gwargwadon yadda alkur'ani yake haka idan ka ji alkur'ani yana magana wasu mutanen banza da suka gabata ko to wannan ayar za ta iya fassaruwa akan mutanen banza na zamaninka idan ka ji alkur'ani yana magana wasu mutanen kirki da suka gabata wannan aya za ta iya gaskatuwa akan mutanen kirki na zamaninka wannan kuma yana daga cikin mu'ujiza ta alkur'ani da Allah madaukakin sauke saukar da shi sai samar mashi da kariya ta har abada don ya zama mu'ujizar Allah ta dindindin sarki ya tabbata ga Allah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ce mun muka saukar da kuma kun za mu tsare shi na haka wannan aya cewa Allah madaukakin sarki ke wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya hana a ambaci sunan Allah a ɗakunan Allah wasu a fi kharabiha kuma ya yi ƙoƙarin gurguza waɗannan masallacin. ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa na. Allah ya ce irin waɗannan 'yan ta'adda ga ɗakunan Allah bai kamata su shiga cikin ɗakin Allah ku su zauna a cikin aminci ba sai dai su shiga a cikin tsoro lahum fi dunya khizyun suna da kaskanci a nan duniya za su rayu cikin kaskanci na daga cikin kaskanci ne. idan ka rusa ɗakin Allah a sakwata ko sai ka ji ɗakin Allah yana motsi ana ambatar sunan Allah a katsina idan ka rusa ɗakin Allah a Kano sai ka ji ana ambatar Allah a cikin ɗakin Allah a Zariya. ba za a taɓa banne ɗakunan Allah ya zama duk duniya ba a ambatar Allah a ɗakin Allah ba ba zai yi ba ranar duk da haka ta faru kuwa to a saurari tashin alkiyama ko da rana mafi kusa da wannan ce na'am annabi sallallahu alaihi wa sallam Wace a ƙarshen duniya za a samu wasu mutane yan ta'adda wani mutum zai jagorancin su har annabi ya siffanta wannan halittar mutum gajere mai gajeren kwankwaso mai kaza mai kaza mai kaza zai zo ya rubuta ka'aba in ya rusa ta kuma sai da hankalin shi bai kwanta ba sai ya bi duk inda wani bulo yake ko da ya ba shi ba ma mai zai biyo baya waɗannan mutane za su rayu a matsayin mafi sharrin mutane mafi lalacewar mutane don haka jama'a kar ku taɓa tunanin don kaji ana rusa ɗakin Allah a wani wuri ka ce an yi nasara akan addinin Allah Allah ya ƙarya ne na'am a kusan lokaci guda a jihar adamawa ta yanzu aka samu wani kwamandan sojoji a cikin barikin sojoji na yola yasa aka rusa masallaci manyan garin suna ji manyan ƙasar suna ji ba abin da ya faru a daidai wannan lokacin aka sake rusa babban masallacin juma'a na garin Yuman wanda wannan masallaci ya shekara akalla ɗari da wani abu tun zamanin ainihin gushewar ɗan hodiyo da ɗan shigallo a daidai zamanin sarkin musulmi a tiku aka gina wannan masallaci kusan shekara ɗari da arba'in zuwa da sittin amma gwamna da ya sa aka rusa shi wannan bai hana ambaci Allah a wasu masallatai a cikin garin Yola ba wannan bai hana ambaci Allah a wasu masallatai a Numan ba wannan bai hana ambaci Allah a wasu masallatai a Najeriya ba ta haka ku kiyaye musulmi rusa masallacin Allah kaskanci ne tun daga duniya har lahira don haka kaji Allah ya cike ayar da cewa lahum fid dunya khizyun wanda duk ya rusa masallacin Allah sai ya samu kaskanci a wannan rayuwa ta duniya sai Allah ya wulaƙanta shi Allahu akbar je kaka bincike yanzu waye Bani Haruna a jihar Adamawa nasiyan mansiya فأرجع نفسه إلى المحاضرة التي كان عليها من قبل يقوم يا جماعة كما لترى كاي جنة kayi izza kayi kaza kayi galaki kayi kaza mai gidan nashi da ya ɗaure mai gindi yau sun ɓata magana ba ta yi komai ya rikice mashi ya koma ya ɗauki alli ya koma aji shi ina musulmin da suna ji suna gani suna da iko a lokacin saman duniyar najeriya ta su ce suka ba baki suka shigo suka ba arna ya ci mutuncin addinin musulunci ko an manta da su ba da su ake yi ba haka duk wanda ya kaskantar da ɗakin Allah sai Allah ya wulaƙanta shi shi yasa wallahi mafi haɗarin zamani da ƙasar zazzau ta samu kanta shine wannan zamanin da muke ciki zamanin sarkin zazzau shehu idris shine mafi haɗari da aka rinka rufe masallatai a ƙasar zazzau ba a taɓa yin wannan a tarihin ƙasar zazzau da tun ba ake ka cewa a nan zariya ne za ka ga masallaci an kulle shi me yasa saboda kawai wasu sun zo sun ce su ba su yadda da suwana a cikin masallacin ba ba su yadda suwana ne suke wa'azi ba sarki a iya ƙarfi irin nashi da jami'an tsaro na 'yan sanda da na farin kaya da gwamna suna da ikon sai su ɗauki masallacin sai su ce sun banka shi da kaba amma ba a ce a rufe masallaci ba duk wanda ke jin wannan maganar tawa live da wanda zai ji ta kafofin yaɗa bayanai na zamani ya je layin majarot ya tambaya yau shekara nawa masallaci ne ane ana rufe shi yau kusan shekara talatin da ta gabata sarki ya tabbata da Allah duk kasan zariya babu coci kwaya ɗaya da aka rufe ta amma kiristoci suna rikici akan cocina ana zuwa fada ana sulhunta su ana tura masa jami'an tsaro suna sulhunta su me yasa ku musulmi ba ku rufe wa masallaci don haka lokacin da rikicin ya rikici mu dai mu muka samu masallaci a rufe muka ga cewa zunubi ne mai girma a kan waɗanda suka rufe masallacin don haka mu muka buɗe masallaci muka ci gaba da ibada saboda mun yi wa'azi ya ɓata wa waɗanda ya ɓata wa rai ba su a kai kotu inda ana da gaskiya shine legal process haka suka ce democracy is the rule of law muna lokaci ne na dimokuraɗiyya da suka kira ba lokaci ne na mulkin soja ba mun yi abin da ba daidai ba ba sai a kai mu kotu amma sai aka kama masallaci sai aka rufe sai aka kira mu cewa ana so mu zo me za mu ce muka ce a mun wanke hannunmu Allah ka ji ka gani babu hannunmu dangane da rufe masallaci muka koma gefe guda muka gina namu masallacin yanzu mun sa ido tsakanin masarautar zazzau da ƙungiyar Ibala da ƙungiyar ɗariƙa da ƙungiyar 'yan shi'a da suka haɗu suka yi wannan taron rufe masallaci wancan lokaci yau shekara goma sha biyu sun ce za su mai da masallaci ya zama kemis mu kuma muna nan muna sa ido za a mai da masallaci ya zama kemis wa Asi harabiha. sun yi ƙoƙarin rusa masallaci su mai da shi kemis muna nan mun sa ido yau shekara goma sha biyu za a mai da masallaci kemis da masallaci da kemis wanne ne yake da alheri in ma har kemis yana da alherin an gwada shi da masallaci masallaci balle ana maganar bauta Allah ana maganar ibada Allah wa wuce maganar kemis kemis guda nawa ake da su ana da buƙatar kemis ne ko ko masallaci daga abin da nake wa matasa shawara duk inda kuka je kuna sallah kuna ibada kuna ambaton Allah masu sarauta da masu mulki da jami'an tsaro in suka tawar ma masallaci suka ce za su rufe idan ku ne ku je ku yi din ɗinsu a kotu babu dokar da ta ce ba a kai sarki kotu babu ita mu ɗan boko ne mun karanta dokokin ba wanda mu karanta ba kar ku yadda a rikici kar ku yadda a tashi hankali amma sai ku je ku kai kotu amma abin da ya sa a wancan lokaci muka ce ba za mu ja ba saboda noma ma masallacin mun same shi ne a rufe muka bude amma da namu ne kamar masallacin markazin salafiya na yanzu wanda biyu ya rufe mana to sai dai a rufe fada shi wanda duk ya rufe mana to sai dai a rufe jihar shi na'am shi yasa nake cewa duk wasu matasa idan za ku mallaki masallaci ku mallaki masallaci in the most legal process ku sami CFO ku sami duk abin da ake nema na building permission ku sami duk wani abu da ake nema ku mallaki masallacin ku ku yi ibada kar ku tsogale kowa faɗa duk wanda ya tsogale ku faɗa ku kai shi kotu musulmi baya gajiya da zuwa kotu ga duk wanda ya taba shi idan ba arewacin najeriya kun gane muhimmancin duk wanda ya tsogale ka ka kai shi kotu ko ba kun zauna lafiya ba an daina tsogalar ka je ka ga an yawa rabawa haka ko inyamurai a kudancin ƙasa duk inda ka ga bayanai ko inyamurai yana da lauya akan kowace matsala aka taba shi sai ya tafi kotu ba za a yi rikici ba ba za a yi dambin ba za a yi kuma ba sai ka ce ya yi mana kaza don haka ina neman haƙƙi na shi ma ya turo na shi a zo a buga in ta kawa sai ka nemi a biya ka biya idan ya biya ka biya ba ya sake neman ka da fitina gobe wani ba zai sake zuwa wanda ne ka da fitina ba amma dai masallaci yana ne duk duniya ku ji waɗannan jeren kasusuwa da kake gani da saurare nawa wallahi kasusuwa ne da ke kewa duniyar musulunci kaf a duk inda suke so da haka duk duniya su ji masarautar zazzau a ƙarƙashin dr shehu idris sarkin zazzau mai martaba da ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna bangaren zariya local government a ƙarƙashin malam saniya kudu da wasu daga cikin tsirarin 'yan shi'a na tudun wada da wasu daga cikin tsirarin 'yan ɗariƙa na tudun wada su suka haɗa baki a kan a wannan masallaci wai tunanin da ake za mu ja ko a turo jami'an tsaro su harbe mu sai muka ce ba za mu ja ba ruwa kwamanda na lokacin shi ne alhaji suleiman wanda shi ya zama tsohon kwamishinan 'yan sanda na jihar yobe kafin a cire shi ya gayyace mu aka ce za a yi na bana. da ce ba mu da wata magana a yi. masallaci ba ma bukatar shi bai gari mu gina ba Allahu akbar wannan kwantar da hankalinmu da muka yi sai muka samu ɗaya daga cikin uwayenmu a cikin wada matar alhaji na ɗanja Allah ya saka mata da alheri Allah ya ji ɗan mijinta da gafara Su ta ce ku zo da fili ku gina masallaci shi ce ya kasa kenan don haka inda matasa sun gano wallahi ba za a taɓa tashin hankali ba amma sai kun yi ilimi kuna za ku iya julin da makiyanku a ilmance ana ma mutum ba da ruwan zafi lalle ba har da ruwan sanyi ana ma mutum ana sa mutum ya yi zufa da cikin air condition da da fanka yanzu hankalin ya tashi ne sun rasuwa za su da masallacin kai ka zo ka ga ɗirkekin masallacin da muke ginawa lokacin da aka yi ba a yi wurin da cewa ne a yi fandishan ginin da zai iya daukan hawa goma aka ce na ce ba ruwan ku kuyi a wurin Allah muke nema da aka tafiya ake ginin nan mu kanmu ba mu san iya da ba a tsaya ba sai da Allah ya tsaye da gini to yanzu da ke da kirkeken masallaci irin wannan na ka ja kafi za a rasu wannan da mutum shida suke samu ba na bukata to kuma kai ka zo ka tada masallaci a gefen wurin nan yaushe ba a ji ka balle sami ku liman hamida ɗinka to kuma kamar da wurin kemis muna nan muna saurare kyamarorin da suna nan on standard mode da zarar an mai da shi sai mu ɗauka sai mu shutin akan kan intanet mu ce duniya ku zo ku ga sun mai da masallaci ya zama kemis wasa a fi kharabiya أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين lahum fi dunya khizyun Allah yake ƙasƙanci da wulaƙanci ya tabbata akan waɗannan mutane a duniya waɗanda duk suke wulakanta ɗakin Allah suke wofantar da ɗakin Allah suke watsi da ɗakin Allah daga ainihin a ambaci sunan Allah a nan duniya matsayin su kenan wala hum fil akhirati azabun azim a ranar lahira kuma suna da ainihin azaba mai girma Allah madaukakin sarki ya kiyaye al-imamu ibnu kasir ya ce wa qad warada al-hadith bil isti'aza min khizyi ad-dunya wa azab al-akhirah hadisi ya zo annabi ya koyar da mu addu'a ta neman Allah ya tsare mu daga wulakancin duniya da kuma azabar lahira فروى الامام احمد عن بشر بن ارقى قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدعو صحابي بشر بن ارقى يجي من الله كسن فينا الدعاء اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها جماعة قوة هي الدعاء اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ya Allah ka kyautata ƙarshenmu game da dukkanin al'amura game da ibada Allah ka kyautata ƙarshenmu game da kasuwanci Allah ka kyautata ƙarshenmu game da siyasa Allah ka kyautata ƙarshenmu game da rayuwa aure Allah ka kyautata ƙarshenmu game da duk abin da muke Allah ka kyautata ƙarshenmu a kai sannan wa ajirna min khizyi dunya Allah ka kubutar da mu daga kaskancin duniya wa azabil akhirah da kuma azabal lahira malam ya ce wa haza hadisin hasanin wannan hadisi kyakkyawan hadisi ne don haka ka biya kai ɗan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kanshi yana roƙon Allah maɗaukakin sarki da ainihin wato tsare shi daga ainihin kaskancin duniya da kuma ainihin azaban lafiya al-imam qurtubi abu abdullahi al-ansari a cikin tafsirin shi da ya zo ƙarƙashin wannan aya ya tattauna wasu matsaloli masu muhimmanci dangane da abin da ya shafi masallaci masallaci ɗakin Allah ne wanda duk ya sabaka da wuri akan ayi yi masallaci ya san cewa bai halatta mishi duk wani talauci da juyin juya hali ya kace shi ba don haka malam yake cewa ka kunna la yajuzu naqdul masjid bai halatta a rusa masallaci ba wala bai'uhu bai halatta a siyar da masallaci ba duk talauci in ya kama ka za ka so da gida ko to ka rubuta a cikin takardar yarjejeniya da lauya cewa ban da wannan masallacin saboda ta iya yiwa shi wanda ka sayarwa da gidan nan gaba ya shawarar cewa ɗakunan haya sun yi kaɗan ban haka ya buge wannan masallacin da hujjar cewa ai an siyar mishi da gidan da masallacin ke jiki sai ce an siyar masa da gida amma ban da masallaci ba a siyar da masallaci jama'a wala ta'tiluhu ba a watsi da masallaci ya zama ba a bauta wa Allah wa in kharibatil mahalla ko da anguwar ta watsi to lallai ne a samu wani abu da za a rinka yi a masallacin ko da monthly or annual program ko da duk wata ne ku zo ku taru ku wa'azi ko da duk shekara ne a zo a yi tafsirin azumi a cikin masallacin da anguwar ta watsi amma dai ba a barin masallaci haka wala yumna bina'ul masajid illa an yaqsudu ash-shiqaq wal khilafa a musulunci bai halatta a hana gina masallaci ba sai dai in an gano cewa waɗannan da za su gina masallacin suna son su raba kan musulmi ne ko kuma su kawo rikici to sai a hana su saboda muguwar manufa da an yabnu masjidan ila jambin masjidin aw qurbihi yara za a gane cewa wannan masallacin da aka zo za a yi masallacin neman fitina ne shine a gani shi a jikin wani masallacin aka zo za a yi shi ko kuma kusa da shi يريدون ahalin masjidin wa المسجد Wai sun yi wannan masallacin ne da nufin ainihin wato su raba kan waɗancan masu masallacin farko ko kuma a yatsa wancan masallacin a dawo nasu duk inda aka gano haka to sai a hana waɗancan domin yin wannan sabon masallaci waktilafan kalima ko kuma a gano cewa suna son ne su kawo rikici a tsakanin musulmi fa innal masjida sami yunqadu malam yace to masallaci na biyu ko da an gina shi za a rusa shi wa yumna'u min bunyanihi kuma inda a gina ba to za a hana ولذلك قلنا دون هكا مكتي لا يجوز أن يكون في مصر جامعان bai halarta a ce a gari ɗaya a samu masallatan juma'a guda biyu ba wala li masjidin wahidin imamani bai halatta a ce masallaci ɗaya na da limamai guda biyu na ɗaɗɗu ba wala yusalla sallafi masjidin jama'a ta ne kuma don haka muka ce masallaci ɗaya ba a yin jam'i guda biyu kun ji maganganu guda uku jama'a maganar farko misali dube ta ce gari ɗaya a yi masallaci biyu ba a yi me yasa saboda ɗaya masallacin zai zama na raba kai amma ina son ku san me wannan littafin yau shekarar shi ɗari takwas da mutuwa don haka yana magana ne a tsofaffin garuruka na musulunci waɗanda yake ba su kai girman anguwanni na yanzu ba kaga a lokacin sarkin zazzau jafai to zariya da kake ganin ta dan rediyon ya tashi mata kirari cewa yake zakzak madinatun sagiratu zariya dan gari ne dan karami yanzu kai ka isa ka ce zariya karamin gari ne garuruka ne masu kundin yawa yanzu a zariya to abin da ake dubawa shi ne yanzu ka na ƙwayar garin zariyar nan a ce kafinta ta masallacin juma'a ɗaya za a yi sallah ka ga ba masallacin da zai iya ɗauke ta kamar zariyar nan kaf ake masallacin izi ɗaya za su yi sallah babu masallacin da zai ɗauke ta don haka sai a koma a dubi bukata ta kai a yi masallaci a wuri kaza eh ba mummunar manufa ba ce eh to wannan ya halatta a yi kenan yanzu kamar zariyar nan sai a ɗauki kusan kowace anguwa za ta iya zaman matsayin gari ne a irin lissafin da don da an ka ce gari sai a lissafa gaba ɗayan gidajen garin guda tamanin ne ko guda saba'in yanzu kana jin gida nawa ne a tudun jiko gidaje nawa ne a tudun wada zuciya gidaje nawa ne a cikinta anguwar fulani gidaje nawa ne tukur-tukur gidaje nawa ne a ciki a ƙarƙashin haka yanzu ya kamata a kalli tukur-tukur a matsayin gari ne mai zaman kanshi sai a ce to a gina masallaci guda ɗaya ishe su sai a kalli tudun jikon a matsayin masar anguwa ce gari ne ya ce a gina musu masallaci to idan aka ce an samar da waɗannan masallatai to sai a tsaya a duba yanzu ana buƙatar a samar da wani masallaci na biyu saboda jama'a ta ƙaru saboda anguwa ta ƙaru idan eh, masu ilimi da hankali suka ga haka shikenan ya halatta amma in wasu fitinannu ne kai suka ƙirƙiro to bai halatta a ba don haka wannan fatawar ta danganci yadda za a yi nazarin yadda al'amura suke ne yanzu ba san aka ce maka tudun jiko tudun jikon ba aka ce maka sai ka shigo sai ka ga wata anguwa ke karama makalkala a bakin kogi da bakin dogo da sauransu a yau ko tudun jikon ku dubi duk ita ce nan fa. to yanzu nan ma da ya zama extension ne na tudun jikon ya waye gari ya zama mai. ya zama gari mai zaman kanshi to me kake tunani ga ita tudun jikuddu yanzu akalla za ka samu mutum ɗari nawa a cikin jikun dubu nawa suna da yawa to don haka idan mutanen anguwar malamai da masu hankalin anguwar so da cewa masallaci guda ya yi kaɗan sai a koma wani ɓangare na gari sai a sake yin masallaci amma ya zama da kyakkyawar manufa ne kar ka zo da nufin cewa kai tun da yake baka yarda da suwana ba kai kin da ike suwa na kaza ne a sai a tsaya a dubi maslaha akwai bukata sai ai to sa'an nan sai ce masallaci ɗaya bai halatta a mishi limamai guda biyu ba masallaci ne nan sai a naɗa mishi limami na azahar sai kuma a sake naɗa wani limami na azahar bai halatta ba liman ɗaya isa sannan sai kuma masallaci ɗaya a yi sallar jam'i guda biyu ko da limaman ba na ɗaku ba ne ما دام نصلى سنة دا أصل الإمام نتقوط بحالة وان الإمام يزوى أينه نصلى ما لم يكن سوى وسيأتي لهذا كله مزيد دوام في سورة براء إن شاء الله تعالى وفي النور حكم المساجد وبنائها وبنائها بحول الله تعالى يجب الله مدوكتين سلكي ياسو إذا الله يقوم تفسير سورة براءة بتفسير سورة نور ذلك قال بياني بندني لحكم المسلاتين وكما جناسو ودلت الآية أيضا على تعظيم أمر الصلاة wannan aya da take cewa bai halatta a hana ambatan Allah a ɗakin Allah ba ayan nan tana nuna cewa sallah al'amarinta yana da girma wa annaha lamma kanat afdal al'amali wa a'zamaha ajran yayin da ita sallah ta ci falala ce da duk wani aiki kuma ta fi duk wani aiki lada kana man uha a'zama isman dan haka hana sallah ya fi mai girman zunubi ara'aita alladhi yanha abdan idza salla ranar duk da ka hana wani bawa sallah wallahi ka ɗauki zunubi mafi girma a musulunci don haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin Bukhari da Muslim da Musnad al-Imam Ahmad yace la tamna'u ima Allah masajid Allah mata bayan Allah ne in suka ce za su je ɗakin Allah to kada a hana su idan mata ka fito za ka je masallaci kada ka ce mata a'a ba za ki je ba duk yadda al'amari ya juya samu nasiha da za ka yi mata amma alaba ta malama ko malamai ko na jikun ce yin sallah a ɗakin miji ya fi falala fiye da a yi a falo yi a falo ya fi a yi a tsakar gida yi a tsakar gida ya fi a tafi masallacin anguwa a yi sai sa ba za ki nuna ki sallah a ɗakin mijinki ba a yi fi sai ka lallashe ta in ta cije ba yadda za ka yi sai ka ce Allah ya kiyaye saboda annabi ya ce matan na'u ima Allahu masajid mata bayan Allah idan ta ce za ta tafi masallaci za ta yi itikafi za ta je ta je abu manzon Allah ya ce karka hana ta sai na Umar yana da kishi kishi sai na Umar har wata rana manzon Allah ya shiga aljanna yana cikin tafiya sai da wani kankare gida sai ga wata mace tana alwala da ya duba sai aka ce gidan umar ne sai sauri ya wuce daga ya waye sai yake bai wa sahabbai labari kuma ai jiya na ga gidanka aljanna suna kokari da aka ce gidanka ne amma da na ga wata mace na alwala kofar gidan sai neman mazauna wuce yace me yasa manzon Allah yace saboda na san kana da kishi sai Umar ya fashe da kuka yace alaika a ya rasulullahi idan zan yi kishi sai maka mata manzon Allah sayyidina Umar yana da kishi kwarai da gaske amma duk da kishin shi yana da wata mata Afika sunanta kenan malama ce ta yi karatu kullum ya ɗauko rauni yana naɗa su ta gare hijabi sai ce ila aina turidi ila aina ta zahabi ina za ki je sai ka ce ilal masajid ilal masjidi ɗan dai masallaci ne sai ce wa qad ta'lamuna anna umara yakrahu zalika wa ra kin san umar yana kyama kuma yana kishin a gama ta shi a waje sai ka ce na'am liyan na'aha to ba sai hana ta ba sai ta ce ba sai ce ba ba zai hana ba sai ta ce me yasa Ko ce saboda annabi ya ce kai ya hana sai ta ce shikenan sai a barta ta ne har ranar da aka yanka Umar a masallaci tana nan a masallacin malama ce kullum zai je sai ta ji shi ita ma sai ta je tunda tana da hadisanta bai sai hana ta ba kuma annabi ya ce kada hana sarki ya tabbata ga Allah wata rana sai da ɗan gidan umar mai suna abdullahi ya zama malami ya miƙe yana masa wa'azi a masallaci ya ɗauko wannan hadisi yace manzon Allah ya ce kada ku hana mata zuwa ɗakin Allah don ibada sai wani ɗan shi mai suna bilal jikan umar kenan sai ce wallahi sai mun hana su bayan sun canza suna yin ado suna sa hoda suna sa kaza sai ce kai ina ce maka manzon Allah ya ce kada hana kana cewa wallahi sai ku hana Ya ce Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine maka albarka Ya ce ba zan sake magana da kai ba aka ce har ya mutu baya magana da shi na'am kakanka yana kishin kakar ta je masallaci baya so amma ya kasa hana tun da annabi ya ce kada a hana yanzu ana ce maka annabi ya ce kada a hana kai kana cewa wallahi sai kun hana shine uban shaidu ne mai albarka so uku ce kuma ba zai sake magana da shi ba kuma har ya mutu baya magana da shi saboda yi kawo yayi confrontation manzo Allah ya ce kada shi kuma ya ce wallahi sai mun hana to wannan yawon manzon Allah bugi in buga sai yasa yace ya tsine mai albarka yace ba zai sake magana da shi abin da waɗannan nasoshin suke nunawa in aka ce maka manzon Allah ya ce kaza ko da ba ka san abin ko ka daure kar ka bakar magana don in kai bakar magana shi malamin da ya ga hadisin sai ya kusa in ta wuce za ta kai kan manzon Allah ne ka shiga uku ba ma za ka kai kan malamin Allah da sauki malam ya jawo hadisi ka ba ka so sai ka faɗa malam bakan magana da sauki amma in ka faɗi bakan magana kan manzon Allah sun ya gurkusa in ta wuce overhead in ta tafi wa ka kaɗe wa in ta haɗu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin idan manzon Allah ya ce ku yi kaza to ku yi in ya ce ku bari ku bari in aka ce maka manzon Allah ya ce ko da daɗi ko ba daɗi sai kai shiru amma abin da ake nema ko ka ce sami'ina wa ata'ana ita ce kalmar musulmi amma sami'ina wa asaina to mun ji cewa kalmar yahudawa ce don haka kowane musulmi ya sha mara ko ka ce wa kanka ahli sunna ko baka ce ba ko ka ce wa kanka salafiya ko baka ce ba ko ka ce wa kanka izala ko baka ce ba manzon Allah naka ne tunda kai musulmi ne in ka ce maka manzon Allah sai ka ce to wannan ka yanzu ka sama gabo amma wallahi da ra'ayinka ne ba ka shiga uku za mu haɗa maka rabbi amma tun da yanzu Allah ne shi kenan shi ba ka da matsala duk duniya ka je lahira baka saba wa manzon Allah ba kai to abin ka yayi kyau amma wallahi duk duniya in ka musu biyayya ka saba wa manzon Allah ka kai wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi ha ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila na'am ranar alkiyama ranar alkiyama mutum zai zo yana cizon yatsun shi ba yatsun shi ba saboda mai saboda an ce mishi manzon Allah ya ce shi kuma ya ce wa ya ce Da haka jama'ar musulmi kun ji sallah tana da girma saboda girman sallah aka ce duk wanda ya hana ainihin masallacin Allah ya kowa zalunci Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan sai malam ya ce كل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ويسجد له يسمى مسجدا أمسلمتي دون ولن دواء إيا بوتا وعلا أي سجودا سننش مسلاتي قال صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا من ذن الله يتي الدنيا كف كفا قوئنا أن سنعمل إتاء ولن سجودا في قبول من فوتيتي duk inda sallah ta kama ka ko a gona ko a gida ko a ina ne za ka iya yi amma a zamun nan da zamun nan annabawan da duk inda sallah ta kama ka ba za ka yi ba sai ka nemi masallaci a da duk inda sallah ta kama ka sai ka nemi ruwan alwala a yanzu baka samu ruwa ba sai annabi ya ce kasa ma wurin tsarki ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akhrajahu al-a'imma وأجمعت الأمة على أن البقعة إذا أذنت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها جماعة كنجي sarki ya tabbata ga Allah idan ka so fili sai ka kira architect maka zane a cikin zanen sai aka ga wani wuri wanda ka ayyana cewa nan wurin masallaci to ko ka mutu an zo da gado ba a raba da wannan wurin ba ko da baka yi nasiha ba ko da baka yi wasiya ba saboda ka riga ka ware cewa wannan wurin mai fadin mita kaza zuwa kaza masallaci ne ka riga ka ayyana malam yace shikenan ya fita daga ikonka wasarar ammatan li jami'in musulmi ya zama na al'ummar musulmi gaba daya dan haka salaw bana rajulun fi darihi masjidan wa hajazahu ala nasi wa ikhtassa bihi bi nafsihi la ala mulkihi kaji abin da malamai masana suka ce ba mutum zai gina masallaci a cikin gidan shi kamar masallatan manya-manyan mutane a GRA ko Abuja ya gina masallaci a cikin gidan shi sai ya hana kowa ya shigo masallacin ya zama sai shi kadai malamai suka ce ba masallaci bane har yanzu yana nan matsayin ɗaki a gidan ko da an kira sallah ka ji ta ciki amma ka ga zaka sallah amma kana ka shigo haka ce kenan ba masallaci bane matsayin shi matsayin ɗaki ولم يخرج إلى حد المسجدية بعينه أو كهكنش مسلاكي با ولو أباحه للناس كلهم كان حكمه حكم سائر المساجد العامة وخرج عن اختصاص الأملاك إذا كنتم يجينا ولي يتبتد بشيوى مسلاكي kuma ya bar mutane su shigo su yi sallah to wannan wuri ya zama mallakar al'ummar musulmi gaba ɗaya kuma ya fita daga cikin mulki jama'a sun ji waɗannan dokoki waɗanda malamai suka tabbatar da su allah maɗaukakin sarki ya taimaka bayan nan allah maɗaukakin sarki sai kuma ya koma yana ta maganganu game da hukunce-hukuncen sallah idan kuna guguwar karatuttukan mu musamman masu zuwa karatuttukan safe na tarihin annabi da ake sallallahu alaihi wasallam annabi da ya iso madina aka ce ya gina masallaci ya ainihin samar da haɗin kai tsakanin musulmi ya samar da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin shi da yahudawa to duk da aka gama kwaranniya da yahudawa sai kuma allah ya ba da muhimmanci game da sallah shine ake nuna maka ana. yanzu kun ganin gina dangane dangane da yahudawa da kiristoci da mushrikai da munafukai to yanzu kama ana kaddara kenan al'umma musulmi sun fara samun kwanciyar hankali to shi ne sai aka fara tabbatar da to gina masallaci to gina masallaci kuma yanzu za a fara magana dangane da ina ce ta kamata ta zama alƙiblar musulmi الله يقول ولله المشرق والمغرب نعم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الله يقول ولله المشرق والمغرب gabashin duniya da yammacin duniya din na Allah gabas da yamma din na Allah sai da ma tuwallu duk inda kuka fuskanta a wajen sallah ya ku musulmi fa samma wajhullah nan ma fuskar Allah ce inna Allah wasi'un Allah wadataccen sarki ne Allah ba shi da kunci alimin kuma Allah masani ne game da duk inda ya dora ku babu kuskure a ciki wannan ayar malamai sun bayyana daga cikin dalilan saukar wannan ayar dalilan na da dama amma na daga ciki shine aka ce Allah madaukakin sauki ya saukar da wannan aya ne fi tasliyatul rasul sallallahu alaihi wa sallam wa ashabi Allah ya saukar da wannan aya ne dan ya bayyana manzon Allah hakuri ya kwantar mishi da hankali da shi da sahabban shi allazina kharaju allazina ukhruju min makkah waɗanda aka kore su daga makka wa saraku masjidahum suka rabu da masallacin su na ka'aba wa musallahum da kuma wurin da suke sallah wa kad kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam yusalli bi makka ila baitul maqdis wal ka'batu bayna yadayhi manzon Allah a makka ya kasance yana sallah amma sai Allah madaukakin sarki ya sa ga ka'aba ta a makka amma kuma sai aka ce in zai sallah ya kalli baitul maqdis فلما قدم المدينة لوكة بيئسوا مدينة وجه إلى بيت المقدس آه، ستة عشر شهرا في الله يكي مشي يتشد بدا صلى هنا كلم بيت المقدس هل فهو متى قوم شاشدا ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد daga baya sai Allah ya ce mishi to shikenan yanzu ya dawo fuskanci Ka'aba to me ya faru sai yahudawa suka fara cewa ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa ba suna kallon alqiblan da kuma suka dawo suka koma suna kallon wata sai Allah madaukakin sarki ke cewa kun lillahi al-maghrib mashriq wal maghrib kace gabas da yamma din na Allah ne Allah madaukakin sarki na shigar da wanda ya so zuwa ga inda ya so za mu zo mu samu waɗannan ayoyi wannan aya ka ji tana daga cikin dalilan saukarta shine don ta haƙurtar da annabi da sahabbai cewa su haƙuri suna makka ga inda suke kallo sun dawo madina aka ce su cigaba da kallon kaza sai Allah ya ce da gaba goyon da dinna Allah wato Allah a wurin shi babu son zuciya inda biyo ce maka kai kai surutun mutane kai ba ne ka dinna Allah ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ولهذا يقول تعالى دون هكا الله مرأتكين سلقية فبتشيوا قبل دون مدينة شني ونبدي إن أكا تسكنتا نما فسكر الله مرأتكين سلقية الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أسكن التاسع الناسخ والمنسوخ يأتي صحابي عبد الله العباس يأتي أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شام القبلة abu na farko da aka fara shafa hukuncin shi a musulunci shine al'amarin alkibla inda ba ku manta ba jiya mun fara magana dangane da ayoyi da hukunce-hukunce da ake shafewa to hukuncin farko da aka fara shafewa a musulunci shine alkibla a daina kallon nan a dawo a kalli nan shine abu na farko da aka fara ji sahabi abdullahi dan abbas Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce sai ya ja wannan aya فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آه، فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق من ذن الله وإن أكلم بيت المقدس يدين أكلم كعبة ثم صرفه الله إلى بيته العتيق فمن الله يجود من ذن الله يتي تجد بدا صلى مسلاشن كعبة ونفخها سي شاكي تسكنت بيت المقدس شيني سي الله تنسر سركي ومن حيث خرجت فولوا وجهك الشطر المسجد الحرام duk inda kake daga duk inda kake a duniya to ka sa fuskarka ta fuskanci daidai da masallaci mai alfarma wa haifu ma kuntum ya ku musulmi duk inda kuke a duniya fawallu wujuhakum shatarahu sai ku fuskantar da fuskar ku daidai da inda masallaci mai alfarma take don haka jama'a idan kana cikin garin makka idan kana kallon ka'aba gata gata ko kana dabda ita to dole ne ka kalli inda ka'aba take kai tsaye ka kalle ta ba za ka kauce mata ba ku kiyaye amma idan kai nisa da ka'aba misali a ce kana misfala misali a ce kana aziziya misali a ce shi ke nan tafiya ta yi tafiya kana jidda kana madina kana najeriya to ba ka'aba ake cewa ka kalla ba ana cewa ka kalli inda ka'aba take don haka sai a dubi ya lissafi ya nuna najeriya a ina take a duniya najeriya muka ce duniya muna nufin ka'aba don wani ikon Allah ka'aba ita ce tsakiyar duniya to Najeriya in ka ta daga inda ka'aba take a ina take kawai Najeriya tana yamma to ka'aba tana gabas to kawai in ka tashi sallah a Najeriya ka kalli gabas duk wani rudani da za su kawo muku masu ilimin hai'a masu kamfas masu menene cewa ai in ka kalli gabas din to kaɗan babu ƙarfi hannun dama Allah wannan magana ya saba ma nassin alqur'ani in ka tashi yin sallah a Najeriya a Niger a duk wata ƙasa da ake kiranta yammacin Afirka to ka tambaya ina ne gabas kawai ka ga ka kalli gabas kai sallah ومن حيث خرجت وولي وجهك شطر المسجد الحرام يا كأين المسلمي كوا النبي صلى الله عليه وسلم عندك دي إنك كفتو تفسك كتبيدو دي إنك مسلا تيني الفرمائك تندك غا كغاش وحيث ما كنتم أدي إنك كتبو كن مسلمي fawallu wujuhakum shatarahu kuska ku sai daidai da inda ɗakin yake don haka ba a cewa wai sai ka fuskantar da jikinka ya yi saitin ka'aba ɗari bisa ɗari kuskure ne jama kuma ma haka tana da wahala jama yanzu a za a yi daga nan zariya a ce ka tsaya line to line point to point daidai da ka'aba ba zai yiwu ba a wannan ba ko a cikin garin maka haka ba za ta yiwu ba shi yasa ko a cikin garin maka sai a dubi yanzu anguwar kaciya tana ina ne da ainihin ka'aba shine daidai inda masjidu bullabin yake kan shara'a ummul qura sai kawai sai a ce to ya fuskanci nan don aka tafi konkariya kuma fa sai a ce to nan kuma ga daidai inda suke to haka tafi daidai aziziyar shimaliya ta sai a ce ga inda suke haka kawai daidai sai a ce ina ake ganin muke da ka'aba nan eh to a fuskanci nan kawai don mutane suna kuskure sai mutum ya ce ya shiga cikin tudun wada ya ga wannan masallaci ya kalli nan kusa da shi kuma ga wani ya kalli nan abin da ake so a tambaya shi ne inda wancan ya kalla zai iya amsa sunan gabas eh to daidai ne wancan ma inda ya kalla zai iya amsa sunan gabas ɗaya to daidai ne shi kenan kai jama'a sun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ne wa kan kirari da cewa inna Allah Allah wadataccen sarki ne Allah ba shi da kunshi ko ina na shi na haka duk inda yake maka ka fuskanta daidai ne kwantar da hankalinka sannan alimun Allah masani ne game da wata hikima ta sa wuce yau a kalli nan gobe a kalli can Allah masani ne duk abin da ya ba a akan jahilci bane wasu malamai sun rawaito hadisi daga ainihin al-Imam wanda hadisin yake ainihin lazimta cewa babu shakka wannan aya tana maganar mutumin da ya zo zai sallar nasila a kan dabba ne kuma wannan hadisi ne kyakkyawa mana idan za ka yi sallar nafila a kan dabba abin da ake so da kai ko sai ka tsai da dabba sai ka fuskanci alƙibla sai ka zauna a kan dabba sai ka kabbarta allahu akbar to daga nan duk inda dabbar ta ci gaba da tafiya tana juyawa ba komai sai ka ci gaba da sallar da wannan ne malamai suka ce ana iya yin sallar nafila akan mota ko akan babur ko akan jaki ko doki ko alfadari ana iya yin sallar nafila a jirgin sama a jirgin ƙasa a jirgin ruwa to sallar farilla ita ba a yin ta a waɗannan sai in yanayi ne ya kama amma ita sallar nafila koyaushe ba wai sai larura ba ba sai uzuri ba kana tafi akan babur ɗinka jincen ne ko roba roba kai dai ka zan kana da alwala sannan san da ka fara sallar an so ba lallai ba ne amma an so ka tsaye da babur ɗin sai ya fuskanci alƙibla in ka tsaye da babur ya fuskanci alƙibla ka ce Allahu akbar shi kenan sai ka sa biya sai ka ci gaba to duk inda ya tafi sai ka ci gaba da yin sallah kana yin ƙasa wajen ruku'u in ka zo sujuda sai sujudar tafi zama ƙasa fiye da haka ina fata an gane in kuma kun haɗu da kai da sanci to ba albani bane ya suke kun abu albani ta kawo maka kawai sauran burabin lafiya da kuma bi wani ba wani wani ina fata an gara amma a hukuncin musulunci dai annabi yana yin sallah akan dabba sallah akan mota kamar yadda muka ce sai inda ruwa ta kama misali ka shiga irin waɗannan brazil ko lagos ko hanemi in sun zo za su tsaya za ka iya haɗin sallar magariba da sallar isha lokaci guda za ka iya haɗin sallar azahar da lokacin la'asar lokaci guda babu laifi amma in ya zama lokacin sallah bai ba suka tsaya kamar sha ɗaya na rana kaga lokacin azahar bai ba sannan suka ce ba za su sake tsayawa ba sai karfe bakwai na magariba to kaga lokacin sallar azahar bai ba da la'asar kuma sun da za su tsaya lokacin azahar da la'asar ya wuce idan ka ce musu a tsaya ba za su tsaya ba to wa ka iya shi kenan sai kai alwalar ka sai ka shiga mota to kuma sai kai alwalar ka ta kai babu laifi kana gani sha biyu da rabi ta yi karfe ɗaya karfe biyu ta yi a haka sai ka samu inda zai zan mai sauƙi gare ka kai taimama in baka samu wurin taimama ba a cikin motar na'am za ka iya taimama a cikin mota? a nan ƙasan motar ne sa'idan ɗayi ba matuƙar yana da tsarki kai babu laifi ni ne maka fatawa ko ina kai kotun dina a cikin mota sai ka samu wuri matuƙar mai tsarki ne sai ka buga sai ka shafa fuskar ka sai ka shafa ainihin hannayenka shi ke sai ka dawo kan kujerarka sai ka tada ikama a zaune inda kake ka yi kabbara ka rungume hannunka ka karanta fatiha ka karanta sura in ka zo ruku'u ka yi ƙasa in ka zo sujuda ka ci zama ƙasa fiye da yadda ka yi ruku'u ka yi ta da gwargwadon yadda ta samu abin da ake maka tsoro kar ka sake lokacin sallah ya yi ya wuce ba ka yi sallar ba haka nan a jirgin sama su da dama yakan faru da alhazan musamman mu alhazan najeriya galibi wasu sai musu fatawa sai su ji abin ne musu nauyi sai kuma an sauke mu a jidda sai kan alhazai ya buga za mu zo mu shiga jirgi karfe hudu na la'asar to karfe hudu na la'asar a najeriya to karfe shida kenan a saudi arabia to kaga daga yamma mun tashi muna yin gabas don haka daga mafi ƙarancin awanni muna tafiya zuwa ga mafi yawancin awanni kenan saboda haka lokacin da za ka ga karfe bakwai na magariba ta yi a agogonka da ka taho da shi yana nuna maka yanzu najeriya da kabaru karfe bakwai sai mu ce to ku tashi a yi sallah magariba sai mutum ya ce ala ba mata mana a jirgin sama sai ka ce mishi eh kai sai ce ah, ka aini dai zuciya ta bata nasu ba ya ce to in muka sauka jidda fa za ka rube saboda ta iya yiwa a sauka jidda ƙarshe sai ka ga daidai lokacin da za a gama kintsawa ku fito sai ka ji ana kiran sallah sai Allah ya maka malama ko sallah ke kira sai a ce maka azhar sai ka ce a ta ba mu magariba da isha ba ba mu yi asuba ba azhar sai ka ji mutum ya rude sai ka an gaya maka kaji haka muke da su duk shekara <laughs> lokacin da ka sauka lokacin da karfe bakwai na magariba sai kana cikin jirgin sai ka tashi kai sallar ka ta magariba sai kai sallar ka ta isha sai kai zaman ka idan wani lokacin jirgi ya biya ya bi ta dubai ya bi ta wata ƙasa sai ka ga cewa daidai lokacin da kake tsammanin cewa yanzu karfe biyar har a najeriya eh tun da kana cikin jirgi eh hukunci da abin da agogon kai nuna ba tashi kai sallah ba a nan sau da aka ana birajin da sai ka ji wani lokacin ana kiran sallah azhar ko ana kiran sallar la'asar kai kuma ka taso ne jiya bayan sallar la'asar don haka wani lokacin sai ka ga alhaji har ya sauka saudiya ko a cikin makuwa yake saboda ka bar garin ku bayan sallar la'asar eh ka kuma wani gari ana sallah Zahar, sai kai tunanin Zahar din yaushe ce ta yau laraba da muka tashi ce ko kuwa ta alhamis ce yaushe aka haka kana bacci a jirgi saboda haka jama'a musulmi ana sallah a jirgin sama ana yin sallah a jirgin ruwa ana yin sallah a jirgin ƙasa amma sai in yanayi ya kama amma in yanayi bai kama ba ba a yi sai ka bari sai an sauka ƙasa amma yanayi mafi girma shine ne tsoron ɗayan abu biyu ko dai sun da za ku saukacen lokaci ya ƙure ko kuma za ku sauka lokaci bai ƙure ba amma kun gaji wasu da kansu bai waye ba sai mutum ya ce ha jirgin sama ne za a sauka an gaji in eh, za ka sauka jirgin sama lokacin za ka ji kamar an daka ka a firgi da za ka iya miƙewa kai sallah ba akwai lokacin da aka sauke mu a jidda jama'a sallah ce ta awa ashirin da hudu ta kama mu saboda an je nan an yi bulindituwa nan an je an yi transit an sauka ba a sauke mu ba mu daga jirgin an sake zuwa waccan kasa an je an sauka mu ba a sauke ba a jirgin mu saboda haka yanzu an zo an sauka kai ka baro najeriya ranar laraba an iso sai ka ji da rana tsaka ana kiran sallah za ka ce maka za a je sallar juma'a sai ka ce a ah, ba yau laraba ran laraba kike sallar juma'a sai ce a yau juma'a ai kwanan ka ma a jirgi kwanan ka ɗaya da rabi ko kwanan ka biyu saboda haka ka yi sallar ka a cikin jirgi kai ka samu kwanciya hankali ba ka sauka sai ya irin sallar da suke yi irin ta ko kuma in ma da bashi akan ka yan kaɗan ne jama'a mun fahimci wannan gaskiyar lamari ana sallah ainihin a jirgin ruwa ana sallah a jirgin sama ka karanta littafin sai sabit mai suna fiqh sunna a cikin mujalladi na farko za ka samu haka insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka Allah madaukakin sarki sai ya abin da Bahaushe ke kira waiwaye abin tafiya da aka tafi aka tafi sai Allah ya sake dawowa kan Yahudawa da Kiristoci da mushrikai waɗanda suke cewa Allah yana da amma a nan Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki wasu nau'in masu cewa Allah yana da ɗani ya musu raddi Allah ya ce wa qalu ittakhadha Allahu walada na'am qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun Allah ya ce wa qalu ittakhadha Allahu walada kafirai baki ɗawansu suka ce Allah ya rikida sai Allah ya marmaza ya ce subhanahu sarki ya tabbata gare shi da wannan ne malamai suka ce duk lokacin da ka ji wata muguwar magana to karka banka a shar sai ka ce subhanallah tunda Allah da kanshi muguwar magana ce ya ba da labarin kafa yana faɗi sai marmaza ya ce subhanallah Allah ya tsarkaka Allah ya fi ƙarfin haka haka in ka ji an ce maka yau kaza ta faru madadin ka yi ashar ko ka faɗi wata bakan magana sai ka ce tsarki ya tabbata ga Allah ko ka ce subhanallah an fahimta zama wa qalu ittakhadha Allah walada kafirai suka ce Allah ya riki da ina son ku san cewa a nan da Allah ya ce sun ce Allah ya riki da to wasu nau'i ne na kafirai Allah maɗaukacin sarki ke isharar maganarsu amma a jimillantar duk inda kafiri ke sai ka same shi yana da aƙidar cewa Allah yana faɗa amma ya ce Allah ya haihu mushirkan larabawa cewa suke Allah maɗaukakin sarki yana haihuwa kamar yadda mata suke haifa wa ‘ya'yansu mazabinsu ‘ya'ya ala innahum min iskihim la yaquluna walada Allah wa innahum lakazibun na daga cikin ƙarerayin mushrikai suka ce Allah ya haihu Ɗan tambaye su waɗanne ‘ya'ya Allah ya rafa sai suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne ‘yan mata don haka suka fi kowa ke cikin halittun Allah. Ittakhadha Allah walada. Ittakhadha Allah walada wani ya haifi ɗa sai Allah ya mai da ɗan nashi. Suka ce, shi annabi Isa da Uzairu ba wai cewa suke Allah ya haifa kamar yadda mala'iku suka zama 'ya'yan Allah a cewar mashirkai ba wasu ne suka haifa sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauki waɗannan 'ya'ya sai mai da su shi duka waɗannan kalmomin ce ne ko ka ce Allah ya haihu ko ka ce Allah ya mai da ɗan wani ya zama nashi don haka kalmar bigot he begat not know was he begatting Allah bai haihu ba Allah bai ɗauki ɗan wani ya zama nashi ba kuma Allah maɗaukacin sarki bai cancanta wani ya ɗauke shi akan cewa uba gare shi ba don haka ku kiyaye jama'a kiristoci cewa suke Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki almasihu a matsayin ɗanshi amma in suka koma gefe guda sai su ce maryamu ce ta haifa kuma sai su ce wai wani joseph da kafinta wani kafinta ne mata cikin amma da ta haihu sai Allah ya ɗauke shi a matsayin ɗa yahudawa sai kuma sai suka samu wani bawan Allah mai suna uzairu shi uzairu malami ne ya zauna ya karanci a taura har ya haddace ta da ya haddace ta sai tafiya ta kama shi da ya iso garin baitul maqdis inda muke tarihi ɗazu cewa an samu wani bukta nasar wani da ya gude wani da ya goya wani sabayin shi wannan bukta nasar wannan da magudu da ya zo rusa ɗakin allah baitin maqdis hatta duk wani kango duk wata bishiya da ke kewaye wurin sai da ya sare ta sai da ya kwantar da komai ya kasa ana nan sai wannan bawan Allah Uzairu sai zo zai yi tafiya sai tafiya sai ta biyo da shi cikin Baitul Maqdis za mu zo mu ji tarihin shi anan gaba Allah zai kawo mana insha Allah ta'ala da kalli garin sai ya ce to wannan gari haka sai shi Allah zai rayar da shi bayan irin wannan mutuwa da yi yana faɗin haka فأماته الله مئة عام ثم بعثه sai Allah ya kwantar da shi nan take sai ya ɗauki ran shi sai da ya shekara ɗari sannan sai Allah ya tashe shi da Allah ya tashe shi Allah ya ce mishi ya fara duban jakin shi ya dubi shayin shi duban shan shi to daga ƙarshe sai Allah ya raya mai jakin Allah ya tsaye mishi da aya a kan shi to abin da ya faru da ya koma garin su jama'a malamai suka ce ya bar matar shi da ciki a san da kuma shi ya mutu din nan shekarar shi hamsin to ka duba da kyau san da ya mutu shekarar shi hamsin tun da aka tashe shi yanzu zai tashi a yadda yake ne dan shekara hamsin ta shi bai gano da ciki ba ta haihu shi kuma ɗan yanzu shekarar shi ɗari saboda haka ka ga ɗan shekarar shi ɗari uban shekarar shi hamsin ga ɗan ya girma uban kenan ƙur'ani kenan da ijazu kenan na Allah to ba wannan ne ta da yahudawa hankali ba da yanzu aka taɓa shi sai aka biya haddace ƙur'ani ya haddace attaura kaf da ka sai suka ce to wannan littafi mai wahalar karatu a samu wani ya haddace to dan Allah ne dan haka sai suka ce uzairu dan Allah ne kun ji yadda nasu kafircin yazo sai suka ce uzairu dan Allah ne kiristoci kuma suka ce almasihu dan Allah ne by extension duk wani kirista shi ma sai ce shi ma dan Allah ne jama'a kun fahimci wannan mushrikan laraba kuma suka ce mala'iku 'ya'yan Allah ne 'yan mata to su ne sai Allah ya haɗa su ya ce wa kalu kafirai gaba ɗayansu suka ce ittakhadha Allahu walada Allah ya ɗauki ɗa ya mayar nashi subhanahu Allah yake tsarkiya tabbata ga Allah ballahu ma fi samawati wal ardi Allah yake yo ai halittun da ke sammai da ƙasa gaba ɗaya nashi ne wata aya cewa bal ibadun mukramun bayan Allah ne masu karanci a wurin Allah كل له قانتونا دم وتحد التابك تكين سمي دا كسا تومي بوتاتي دا الله بديع السماوات والأرض نعم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله ما أوكي كيف بديع السماوات والأرض Allah shine wanda ya kirkiri halitta sammai da ƙasa shi ne inventor wanda ya halitta halittar da bai kwaikwaya daga wani ba shi ya fara kirkirowa shi ya fara abin shi don haka daga cikin sunayen Allah akwai albadi'u Allah wanda ya kirkiro halitta ba tare da ya kwaikwaya a wurin wani ba Allah shine mai kirkirin halitta sammai da ƙasa wa idza qada amran idan Allah ya zartar da wani al'amari fa inna ma yakunu lahu kun fa yakun cewa al'amarin yake ya kasance ya kasance don haka duk yadda kaga Allah ya halitta ko kada ka firgita kaka ce wannan ɗa ne ga Allah iko ne na Allah kawai annabi Isa da wannan kalmar ya samu annabi Adamu na da wannan kalmar ya samu inna masala Isa inda Allah ka masala Adam misalin Isa a wurin Allah to duk ne da Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون kaga annabi isa an halicce shi ne ta hanyar busa da allah ya sa mala'ika ya a cikin wuyan rigar mahaifiyar shi maryam daga haka ta samu ciki amma haka allah ya tsara zai samu annabi adam shi kuma ƙasa aka sa mala'iku suka ɗibo kowace iri a duniya da bakar ƙasa da jar ƙasa da mai santsi da mai laushi da laka da yashi aka kwaba gaba ɗaya aka halicce shi shi yasa sai ka ganni baki sai ka gan fari sai ka gawa ne yana da sauƙin hali sai ka gawa ne yana da kaushin hali sai gawa ne yana da faɗa sai gawa ne yana da haƙuri kowanne da gwargwadon yadda unsur wato asalin yadda nau'in ƙasashen da aka ɗibo ya kasance da shi Allah madaukakin sarki sai ce to da annabi Adam da annabi Isa duk ne a wurin Allah kamar yadda Allah ya halicci Adamu da kun fakana Adamu haka Allah ya halicci Isa da kun sai ainihin Isa shi ma ya kasance to anan sai Allah yake ce maka to ba Isa ba ba Adam ba komai ma in Allah ya hukunta shi ce mishi yake kun fa kun ina son kasancewa ita kun din fa an fassara maka ita ne da ka na ɗan adam amma ba wai in Allah ya tashi yin abu bane yana ce mishi ɗin kun a'a kamar yadda kai dinin yanzu in kana tsaye a tsaye kake in ka tashi tafiya akwai wata giya da kake sa a kafa ka ne a gata maka bakin ka ne ke cewa mu tafi a gata tafi to ban ubangiji don haka lokacin da Allah yake cewa kun saya kuma yana kaddara maka yadda kai za ka fahimta ne duk abin da Allah ya so ya yi Allah cewa abin da ke kawai ya yi ma'ana da ya nufi abin ya yi kawai sai ya yi kamar yadda kana tsaye ba in ka so tafiya kawai sai ka ga kana tafiya in ka so ka yi reverse kana sa jiya bayan ne ka ce ka haka Ka Allah da ke sarki to kai ma ke nan ba zama ko kun fahimta idan za ka jiro a wani wuri ba babu wata giya irin ta jirgin sama da kake sa wadda za ka taso idan za ka gudu ko ka je hawa ba rage giya kake ba kawai sai dai da ka zo hawa tun kawai automatically sai a ga ka fara tafiya irin wadda ake ta hawa in ka zo gangara sai ga ka takura tafiyar ka in ka so gudu kai kenan halitta me kake tunani ga mahalicci saboda haka duk abin da Allah ya so ya halitta da ya nufi abin kawai yiwuwa yake yi kamar yadda da kana tukka yi kaki sai dai a ji kana kaki baka taba cewa bakin ka yi kaki ba eh ba a taɓa jin ka cewa hancin ka tace ba daga ran da aka fara jin kana faɗin haka sai a ce to sanyi ba buga ka fara faduwa saboda haka wa idza qada amran fa inna ma yaqulu yaqulu lahu kun fayakun idan Allah madaukakin sarki ya so wani al'amari ya kasance sai dai kawai ya sa abin ya kasance sai ka ga ya kasance wasu ayoyin alkur'ani makamantan wannan aya ta goma ta cikin suratul an'ami Allah ya sake cewa kanshi babi'us samawati wal ardi Allah shine mai kirkirar halittar samai da ƙasa anna yakunu lahu waladun ta ba a ce Allah yana wa walam takun lahu sahiba a halin ba shi da mata wa khalaqa kulla shay'in Allah shi ya halicci komai wa huwa bi kulli shay'in amin Allah kuma masanin komai ne a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya kore samuwar ɗa gare shi balle samuwar mata kenan na daga cikin lazumin samuwar ɗa a ga mata ta samu amma fa Allah madaukakin sarki kuma yana iya sawara akasin haka kamar da ya sawara akan Adam Adam da aka halice shi daga jikin shi kuma aka yi mishi matar kini yanzu in ka dubi hawa ta wani wurin za ka iya cewa kamar ɗace ce ga adam don daga jikin shi aka yi ta amma ina mata ga adam a san da aka yi hawa'u saboda haka hatta kirar da Allah maɗaukakin sarki yayi ga adam da ƙasa ko ya so ya yi ne kawai in ba haka ba Allah maɗaukakin sarki zai iya so adam ya kasance adam ya kasance ba tare da an kwaɓa ƙasa an yi shi ba ana so a nuna maka ne Allah yana da ikon komai amma kuma in Allah ya so wani abu sai tsara wa kanshi ba wanda yake so gudanar da shi to ba a tambaya to me yasa yake ba sai a ce a'a wata hikima ce ta shi ka gane ta kaji ka gane ta dole ka yarda na fata an gane Allah madaukakin sarki ba shi da ɗa Allah ya ce to tun da ku da mata ma ta za a yi samu ɗa wa ai Allah shi ya halicci komai an fahimta dan haka Allah masanin komai ne a cikin ainihin jiran jiyar wasu ayoyi waɗanda suka zo cikin suratu maryam tun daga ta 88 har zuwa ta 95 Allah cewa yi wa qalu takhadar rahman walada kafirai suka ce Allah mai rahama ya riki da laqad ji'tum shay'an idda Allah yake kun zo da mugun abu wannan magana is an abomination mugun abu ne ka ce Allah yana da da kayi zagi kayi bakan magana kare na Allah تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا Allah yake duk lokacin da aka ce Allah yana da ɗa sai sama ke kamar za ta tsatsage ƙasa ke kamar za ta bubburma sannan duwatsu sai kamar za su gangare su turmushe mutane Allahu akbar me yasa an da auliyar rahmani walada saboda an yi wa Allah sharri an ce yana da ɗa ka kiyaye a darajar Allah idan ka ce Allah yana da ɗa ko to da'awa ce sharri ne ƙagen ka naka sa Allah sarki ya tabbata da Allah amma kaga kai yanzu aka tashi zagin ka ce duban shi bakararre musamman mata ba an yi mace gori ba a ce ke kin san zafin haihuwa ne kin taɓa haihuwa in kin san ciwon da ake haifa mana kaga yi mata gori da rashin ɗako to shi kuma Allah zagi ne da rishin aka ce na da ɗa wannan kaɗai ya isa bambance maka bambanci tsakanin mahalicci da halittu yanzu duk wanda ba shi da ko da annabi ne cikin annabawa sai ka gane wa Allah kuka kamar zakariya ba shi da ɗa shi ya tsufa sai ta farfashe yana roƙon Allah yana kama ƙafa yana tuba zuwa ga Allah yana nuna wa Allah maɗaukakin sarki ba shi da in ya mutu addini ya mutu kenan Allahu akbar sai Allah ya ji tausayin shi sai ya ba shi ɗa mai albarka ke kenan ko annabawa suna da buƙatar ɗaya don haka lokacin da Ibrahim ya rasu dan gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai hawaye suka zubo wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai sahabi ya ce wa anta ya kai da kanka kai fa kake mana ba kyau sai ce hadihi rahma A'a ba wannan ne ce ba kyau ba hawaye ce ba kyau ba kuka ne na ihu da birgima ce ba kyau kuma daga cikin bayan Allah Allah yana jin tausayin waɗanda suke jin tausayin bayan shi yace ya yahzan zuciya tana cike da bakin ciki wal aidu tadma ido na hawaye wala naqulu illa ma yardi rabbuna amma ba za mu faɗi bakan magana ba duk abin da za mu faɗi sai dai maganar da Allah zai farin ciki da ita Sun ce wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzulin ibrahim muna bakin ciki rabuwa da kai sunan dan annabi kenan sallallahu alaihi wa sallam mariyatul qibtiyya bai washe ita ta haifa mishi ya sanya wa wannan ɗa sunan baban shi annabi ibrahim yana matukar son yaro yawo ya yi yan watanni sai kwanta ya rasu sai da annabi yana kukan mutuwa sallallahu alaihi wa alihi sallama a ƙarƙashin haka ɗa daraja ce gare ka ɗa daraja ce gare ni kuma rashin samun ɗa ta kai ne amma ka sani lillahi mulku samawati wal ardi yahbu liman yasha inasan wa yahbu liman yasha dhukura Allahu akbar Allah shi yake da sama Allah shi yake da ƙasa in Allah maɗaukakin sarki ya so sai ba wani ƴaƴa mata zalla wallahi ba ƙasƙanci ba ne wani in Allah ya so sai ba shi ƴaƴa maza zalla wallahi kar ya ɗauka don Allah ya fi son shi ne falala ce baiwa ce ta Allah kawai wa ya liman yasha الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا in Allah ya kuma wani sai haɗa mishi maza da mata ƙarshe kuma fa wa ya ja'alu man ya sha'u aqima wanda Allah ya so kuma sai mai da shi bakararre in Allah ya so sai mai juya ba haihuwa wallahi kar ki ɗauka Allah son idan da haka ne da Allah baya son Aisha kenan aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yi dukkanin buri da fatan ina ma ta haihu da annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da annabi ya aura kaf ba wadda ta taɓa haihuwa da shi a matsayin matar aure sai a sayyida khadijatul kubra a duk cikin bayan annabi sallallahu alaihi wa babu wadda ta taɓa haihuwa sai mariyatul qibtiyya Allahu akbar sauran matan annabi da su haihu da shi ba Allah baya son su ne ko da Allah yana son sauda uwar mu'minai ita ce matar annabi ta farko bayan Khadija ta rasu Allah yana son Zainab Allah yana son sauran matan annabi kaf amma Allah bai kaddara musu sun haihu ba saboda haka bakara rashin haihuwa ba na ƙasa ba ce na'am a cikin halittar ɗan adam zai cewa ko da wata cuta amma kar ka ɗauka wai Allah baya son ka ne don haka bai baka ɗa ba jama'a mun fahimta to wannan aya abin da take cewa shine sama sai kamar za ta tsage ƙasa ce kamar za ta burma duwatsu ce kamar za su gangaro an da'aulin rahmani walada saboda an yi wa Allah da'awa an yi wa Allah ƙarya an yi wa Allah yarfe an ce Allah yana gada duk sanda kace Allah yana gada to ka gaji Allah ne sarki ya tabbata ga Allah wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada Allah yace bai kamata a ce Allah mai rahama ya dauki da ba don kaskanci ne bukata ce to Allah ba shi da bukata amma kun ga mu halittu muna da bukata ko mafi karancin bukatar da kake wada ko shine in ka muke maka addu'a dan wani zai ce ai ya wadata yana da gida yana da mota ya je hajji ya yi umara ba shi da bukata yaya kana da bukata in ka mutu ya maka addu'a saboda duk duniya idan ba wajen ci idan wajen in wajibi ne su maka addu'a in ka mutu to ɗan da ka haifa wajibin wajibai ne a kai shi idan ma ta insanu qata an ba amaluhu illa min thalathati ashiya idan mutum ya rasu duk wani laba da yake samu ya tsaya sai ta ɗan hanya uku hanyar farko annabi ya ce wani bin salihin ya da uku yasa ka yi ƙoƙarin ɗan ka ya zama na gari ka rinka maka addu'a in ka rasu wa kun rabbi ma kama wani saghira kai kuma ka rinka wa iyayenka addu'a kana cewa Allah ka ji kan iyayena kamar yadda suka tausaya min ina karami saboda haka jama'a kun ji kama wanda zai min rahmani an wani ba bai kamata a ce Allah yana da ɗa ba in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda duk wanda ke sama da ƙasa ranar lahira zai je a wurin Allah ne a matsayin bawa laqad ahsahum wa addahum adda Allah ya san adadin bayin shi Allah ya kididdige su ka komai da Allah ya halitta ya san adadin abin shi amma ikon Allah ka san cewa a cikin mutane akwai wanda ka haɗu da shi kace 'ya'yanka nawa zuwa yi tunani ko sai ya buga matar shi waya ya ce wai zai an mana wani ba Allah a cikin mutane akwai haka amma duk wata halitta da Allah maɗaukacin sarki yayi to ya san adadinta Allah maɗaukacin sarki ke cewa wa kulluhum atihi yawmal qiyamati ha farda baki ɗayan bayu za su zo wurin Allah ne ranar alƙiyama su kadai don haka jama'a cikin waɗannan ayoyi Allah maɗaukacin sarki ya tsarkake kanshi daga dangantuwar ɗa gare shi ko kuma dangantuwar ɗaya gare shi ko kuma haihuwa gare shi Allah maɗaukacin sarki ya tsare ni وقال الذين لا يعلمون نعم وقال الذين لا يعلمون وبينا الآيات لقوم يوقنون daga cikin alamomin jahilci shine wauta ga hanyar da ta kamata a bi a san kaza ko a faɗi kaza sai kai ka kauce mata sai ka koma hanyar wawaye wato Allah madaukakin sarki yana da hanyoyin da yake bi ya gamsar da bayi game da kanshi ko gamsar da bayi game da manzannin shi ko gamsar da bayi game da littafan shi to abin da Allah yake nema da kai shine idan Allah madaukakin sarki ya faɗa maka wata hujja game da shi to ka gamsu da ita in ya faɗa maka wata hujja game da manzon shi ka gamsu da ita wata hujja game da littafin shi ka gamsu da ita kar ka koma kana neman kai sai in an nuna maka irin abin da kai kake so a nuna ma sannan za ka yarda to wannan alama ce ta jahilai jahilai daga cikin kafiran makka suke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wallahi ba za su yarda cewa Allah ya aiko shi ba sai in Allah ya sakko sun gan shi ya yi magana da su ya ce ni ne na aiko shi yanzu wannan tunani ne irin na jahilai al-imam ibn kafir yace malam muhammad dan ishaq ya rawaito daga sahabi abdullah dan abbas qala yace kala rafi ibn ah, huraymila rafi dan huraymila wani da ma guje ne yazo yace ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhammad yace ya kai muhammad in kunta rasulan min Allah kama idan da gaske Allah ne ya aiko ka kamar da ka faɗi fa qul lillah to ka gaya wa Allah naka falyukallimna Yi magana da mu hatta nasma'a kalamahu har sai mun ji magana shi fa anzalallahu fi zalika min shi ne Allah ya saukar da wannan aya sai ku kina a baya su kuma yahudawa da suka ji Allah yana magana ko bani isra'ila da suka ji Allah yana magana me suka ce wa Musa wannan Allah ne ya ka ce eh, sai suka ce to a nuna mana shi kaga matsalar dan adam wannan bai gani ba sai a yi magana ya ji wannan kuma ya ji ya ce shi kuma ba zai yadda sai ya gani da Allah zai sauko ya magana da shi Allah ta kabir sai kuma ce wallahi fa'ida ne mu ra'ayi wayo ne ba mu sani ba <laughs> ko kun fahimta abin da ake nuna maka a nan ka ringa gamsuwa da abin da Allah ya gaya maka karka ce sai ka baya su wasu mutane su ne samudawa suna zaune lafiya Allah madaukakin sarki ya samu ɗaya daga cikin matasan garin sai mai da shi annabi shi ne salih su da kansu suka faɗi suka ce wa salih kad kunta na marduwan kad ya ta sai mutumin kirki mai tsafta ba gantali ba hayaniya har sun ajiye shi cikin rekod cewa nan gaba shi zai zama shugaban bautar gunki saboda dama sai an gana fate ana cikin murnar wannan saurayin nan gaba ga zama shugaban masu bautar tabbinci kuma yawa da wasu da bautar ba kyau sai suka ce to in dai Allah ne ya aiko ka sai suka ce kaga falalan dutsen mai eh to taguwa ka fito mu sha nonarta to za mu yarda da kai sai ce shi kenan sai ta sai roƙi Allah sai taguwa ta fito Sai suka ce ta eh lallai ka kasaita rufa idan ya kai rufa idan eh to ka ba sai Allah ya ce to ku tsaya wallahi sun jawo kanku matsala hadihi na katul lafi to shi sunan ta tago Allah Allah ba ta samu ba ce in kuka taba ta to da Allah kuke sai suka ce to suna saurare ne zai biyo baya sai Allah ya ce to dama rijiya ɗaya kuke shan ruwa a gari to ruwa a raba laraba ku sha ruwa taguwa da za ta sha ba amma ranar alhamis ba wanda zai ɗibi ruwan rijiyar taguwa ce za ta je ta sha ta abin da take so amma ta je ku sha ta a rana sai suka ce sun ji da aka fara ɗaya yau su sha gobe a ce ba za su sha ba jibi su sha gata sai ne ce wallahi ba zai yadda ba taguwar ita za a ba wuri guda mu a ba wuri guda ya zai je wanka ta sai wani matsiyacin cikin sai ce shi ne je ko ka duk lokacin da kuka ce ba za ku yadda ba sai kaza ya zo in kaza ya zo ba za ku iya ba shi yasa kaga wannan qur'ani da Allah ya fitar sai mutanen maka sai aiko annabi da alqur'ani suka ce gaskiya su ba za su yadda ba sai sun ga aya sai Allah ya ce idan aya ta zo za ta hallaka ku za ku hallaka sai suka ce a'a sai Allah ya ce to qur'ani dai ya isa domin idan aya ta zo saɓanin wadda Allah ya kawo eh abin da zai biyo baya shi ne karyatawa to da an karyata kuma sai Allah maɗaukakin sarki sai ce an yi mai ikilanci sai hallaka su to da Allah ya so ba zai hallaka mutanen Makka ba ba yadda ba su ba a zo da wata aya sai Allah ya ce Qur'ani ya isa sai da haka a wannan zamanin duk wanda yake son zaman lafiya aka ce mai Allah ya ce annabi ya ce to ya karba duk abin da za ka mai a'a da za a yi karya ba iyakar hujjar kenan Allah ya ce annabi ya ce Zama mun fahimta Allah ya ce wa qala alladhina la ya'lamuna waɗanda ba su san Allah ba jahilai marasa ilimi suka ce laula yukallimuna Allah ina ma da Allah ne magana da mu auta a tina aya ko kuma aya ta zo mana wadda za ta tabbatar da cewa kai gaskiya kake kazalika qala alladhina min qablihim to Allah ya ce haka waɗanda suka gabace su ma suka faɗi misla qaulihim irin maganar waɗannan baƙaƙen jahilan haka kafiran dama suka faɗi Allah yace da qulubuhum zukatan su ne suka kama da juna don haka maganganunsu suke iri ɗaya ya akbar lokacin da aka September 11 George Bush ya fito yi wata magana ya ce kaskantattun mutane da aka haife su a cikin duwatsu da rumfuna sun zo sun zama mana kwarkwasa sun hana mu rayuwa a gidaje masu kyau wannan kalmar da bushe faɗi sai ce iri ɗaya da kalmar da fir'auna ya faɗi dangane da annabi musa ni wa faɗi game da annabi musa أنا خير من هذا الذي هو مهين أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ba wannan ba innahum la shirzimatun qalilun wa innahum lana laghaibun yace 'yan wasu kaskantattu mutane ne ƴaƴan talakawa sun fitine mu sun hana musu komai haka fir'auna ya faɗi kaga bushi ma sai ya faɗa haka shekara dubu nawa dubu nai to ta sha ba har kulubu zukatan kafirai ne suke iri ɗaya shi yasa maganganun su suke iri ɗaya jama'a kun fahimta kafiran da aka suka cewa annabawan da Daga ga mana Allah ya fito magana da mu ko kuma aya ta zo sai Allah ya ce kazalika qala lazina min qablihim kafiran da da suka zo kafin su haka suka faɗi misla kaulihi irin magana da waɗannan suka faɗi yanzu Allah yana hakurtar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hakuri don zagi idan ba kanka aka yi ba idan mutum ya zo ya zage ka ranka ya dace sai a ce yanzu ya gama wani ban irin wannan sai ka ce a to lalle ni ma mun san ya kwanta to tasmiya ce haka aka gaya wa Annabi Musa haka aka gaya wa Annabi Isa haka aka gaya wa annabawan da misla qaulihim ilin maganar waɗannan kafiran haka tashabahat qulubuhum zukatansu sun yi ɗaya dan haka maganganunsu suka yi ɗaya Allah yake qad bayyana al-ayati idan dai ayoyi suke nema to mun riga mun bayyana su dan haka wata aya ba za ta sake zuwa ba da kaunin nuna ga mutanen da suka sakankanta cewa Allah gaskiya ne ayoyi sun isa domin mafi girman aya barkaci Allah yana mu'amalanta kowace al'umma ne da yadda take ka ga balarabe ko bai san kere-kere ba idan aka zo wajen fasahar gini da kere-kere da abin hawa da fitira tun zamanin da balarabe ba gidaje ne amma wajen fasahar magana tsarki ya tabbata ga Allah balarabe ya fi kowa wannan da shi